da yamma ni mabiyar addinin Braham ne na Hindu amma kuma ina da abubuwan da nake sha'awa a addinin musulunci shin lallai ne sai na shiga musulunci gaba ɗaya ko kuma zan iya taɓa wasu abubuwan wato in dinga yin wasu abubuwa na addini na na da kuma in dinga yin wasu abubuwa na addinin musulunci na kalli ka da dama kamar na wasu wuraren da addinin hindu da musulunci ya zo ɗaya da kuma wasu ka amma ina son bayanin ka sosai ƙanwata ta yi tambaya mai kyau ta ce ita cikakkiyar mabiyar brahminism ne amma tana son abubuwa da dama a musulunci tana tambaya shin za ta iya bin wasu ɓangarori na musulunci kuma ta ce gaba da bin brahminism ta kalli hudubobi na da yawa kuma ta aminta da su ƙanwata tun da farko barin gaya miki akan musulunci ko zama musulmi ba wai suna bane kawai musulunci a ma'anarsa ta zahiri shine aminci da ake samu ta hanyar mika wuya zuwa ga ubangiji saboda haka duk wani dan adam wanda ya mika wuya da dukkan bukatunsa ma Allah madaukakin sarki shi ko ita musulmai ne dan kawai ana kiran ka Muhammad ko Zaki Abdullahi Sultan ko kuma Shakir hakan ba wai yana nufin ka zama musulmi bane ko Fatima ko Aisha hakan baya sa ki zama musulma musulunci yana nufin mutumin da ya mika lamuransa zuwa ga Allah madaukakin sarki to tun a fari sai san me dokokin Allah maɗaukakin sarki saboda ƙanwata ta ce ita mabiyar addinin brahmanism ne kuma tana son wasu ɓangarorin musulunci kuma ta ga kasa ɗina da yawa wato lakcoci na har inda na kawo wasu guri da hindu suka yi kamanceceniya da musulunci in har kin kalle su kanwata to amsa na zai zama mun da sauki za ki fahimci lamuran da sauki in kin ga kasa ɗina inda hindu da musulunci suka yi tarayya wani darasi da na yi ina tunanin a farkon taron lafiya na gamayya a kasar Chennai. ya tsakanin Hindu da Musulunci kanwata in kika zurfin tunani ko da littafin addinin Hindu kika karanta littafin addinin Hindu ma ya faɗa kan cewa dole ka mika wuya zuwa ga Allah maɗaukaki amma na gaya muku saboda jimawar lokaci duk littattafan da aka turo da ba a tsare su inda aka ainihin sauko da su ba an yi canje-canje da kuma cushe-cushe da son zuciya daga malaman wa'innan mabiya addinan kamar su malaman hindu da kuma malaman kristoci da mabiya addinin judaism sun yarda cewa littattafan da suke hannunsu ba a tsare su yadda aka saukar da su ba in har kun saurari kasa ina da ne a baya barak wani labari ne wanda kakan wani da ake kira arjun yana dauke da juzi'i dubu takwas daga baya da tafiya ta yi tafiya sai ta dawo juzi'i dubu ishirin da hudu zuwa yanzu akwai juzi'i sama da dubu dari juzi'i dubu su suwaye suka faɗi hakan malaman mahabarat. to saboda tsawon lokaci an samu canje-canje da kuma son zuciya kuma duk littattafan addinan nan duk da canje-canje da haka suna kunshe da kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen Allah kuma duk wa'innan littattafan in kuka saurari magana na ginshikin manufansu shine Allah ɗaya ne baya da gumaka baya da hotuna kuma duka addinan suna wa'azi Allah ɗaya ne in kuka saurare ni na faɗi haka a can daji a chat sura na shida shafi na biyu aya na ɗaya ina faɗin Allah ɗaya ne baya da na biyu haka a in Sveta Sveta Upanishad sura na hudu aya na goma sha tara haka a yajurved sura na talatin aya na uku yana cewa na tasifati asti shi wannan allah baya da abokin tarayya kuma baya da hoto fatimam yana nufin surra wato hoto zane ko hoto ko kuma sassaka gunki wato doli-doli shi wannan allah baya da abokin tarayya ba hoto ba zane babu doli-doli babu sassaka ba wani gunki ba dodo to kaga duk wa'inan littattafan sun ginu akan takan allah a wani littafi na Ibrahim na addinin Hindu. Ekam Braham, Dyotanaste, Nenanaste Kinchan. भगवान एक ही है दूसरा नहीं है नहीं है नहीं है जरा Allah guda ɗaya ne kawai babu na biyunsa babu na uku ba abin da ya kama da shi yanzu bari in dawo asalin tambayanki akan za ki iya zama addini ki na brahmanism kuma sannan ki dinga taɓa ɓangaren musulunci ganwata in har kina addinin brahmanism kuma kina so ki zama musulma yana da wahala amma in ke cikakken brahmanism ne kina matukar bin aqidan bid'as to baki da wani zaɓi sai dai ki mika wuya zuwa ga Allah in ma abrahamism kina bi rabi da rabi ne kina bin wasu abubuwa to ina ganin fa zai zama da matukar wahala ki mika wuyan ki zuwa ga Allah amma in kina cikakken aqidan brahmanism kina matukar bin aqidan vedas to dole zaki bi abin da ne bayani a baya wainan ayoyi uku da na yanko dole ki yadda da Allah daya kuma ba za ki bauta wa gunki ba dole ki yadda da Allah ɗaya ne baya da sufa baya da wani hoto haka kuma baya da wani gunki kuma in har kin karanta littafin ku littafinku ya yi bayani akan ɗan aikan Allah na ƙarshe annabi Muhammadu tsira da amincin Allah tunda kin ga lecture na akan inda Hindu da musulmai suka yi tarayya annabi Muhammadu a littafin addinin Hindu na yi bayani dalla-dalla akan cewa annabi Muhammadu tsira da aminci an ambace su a littafin ku in har kin cika yan addinin Ba baki da wani zaki sai dai ke da akwai Allah ɗaya bayi da hoto bayi da kuma gunki kuma dole zaki sake yadda da Ubangiji maɗaukaki ya aiko dan aika na karshe kuma manzo na karshe ba wani a bayansa manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kin san a littafin ku an ce ku bi kalki autat da kuma dan aikan Allah na karshe to in kika karanta koyarwa dan aikan Allah annabi Muhammadu tsira da amincin Allah zaki ga yanayin daidai da abubuwan da aka faɗa a littafin addinin ku amma a lokaci guda zai kuma iya sabawa ma abubuwan da aka faɗa na littafin ku to yanzu matsayin Kur'ani a gurin mu shine aika na baya kuma na ƙarshe na Allah madaukakin sarki wanda aka saukar wa dan aikan Allah na ƙarshe Annabi Muhammadu tsira da aminci wannan Kur'ani shine Furqan shine ma'aunin bambance gaskiya daga ƙarya to duk abin da ya zo daidai da Alkur'ani in an faɗa a cikin littafin Bible ko a littafin Veda ko a Mabarat ko a Ramat to za a samu tabbacin cewa aika ne daga gurin Allah madaukakin sarki amma aka samu saɓani to nan kuma za mu tabbatar cewa ya saɓa ma'aikan allah maɗaukakin sarki to in ke cikakkiyar mabiyar brahmad ne kina bin brahmanism dole ke yadda da allah ɗaya kuma za ki saɓa wa bauta wa gumaka in kuma kin ji wa'azina akan abubuwan da hindu da musulunci suka yi kama idan har kika bi iya zallan abin da na faɗa a magana na ki ma manta da sauran iya wa innan kawai kuma ki tsaye da duk wani abin da kike yi to ni ina ganin insha Allah insha Allah zai zama cikin sauki a canja miki aƙida zuwa hanya aljanna an Allah yadda tunda kin saurari bayani na akan kamanceceniya musulunci da hindu magana da suka yi akan kaɗaidakan Allah magana akan annabi Muhammadu tsira da aminci da kuma yadda ake sallah kuma duk al'umma ba za su sha giya ba duk hukuncin suna littafi kuma suna cikin Kur'ani dangane da kiman mata kuwa an faɗa a vedas mata su suturta jikinsu haka kuma aka faɗa a kur'ani duk wayannan abubuwa na faɗe su a cikin bayani na akwai sauran abubuwa da suka kama to ko iya hukuncin da yake cikin littafin ko wayannan kike bi in Allah ya yarda in Allah ya yarda zai zama miki da sauki cici wannan jarabawa da zaki shiga kuma haka nan akwai abubuwa da dama da zaki bi amma wa'annan wanda na faɗi suna da matukar muhimmanci amma duk abubuwan da ya saba daga littafin ku ba za ki bi su ba saboda malamai sun yi bayani an yi canje-canje a ciki a tsawon lokaci dole ka fahimta a cikin wayannan akwai canje-canje cushe-cushe da ƙarairayi to amma abubuwan da suka yi daidai in kika bi su in Allah da in Allah yadda za ki zama mabiyan Ibrahim na gaske kina bin abubuwan da aka faɗa a littafin ku amma wanda suka yi daidai da na alkur'ani kuma ki zama musulma ta kwarai to ina fata in Allah yadda kan Allah maɗaukakin sarki zai baki shirya kan wata kanwata kin amince shin kin yadda da abubuwan da na faɗi a lecture na na a hindu da musulunci eh na yadda kwarai da gaske kuma kin yadda da abubuwan da nake faɗi a bayanai na na yadda kin amince za ki bi wayannan dokokin eh eh na yadda to in kin amince da abubuwan da na faɗa a bayyane kin mika ki zuwa ga Allah maɗaukaki kin sani a kalmar arabic muka ce muslim da turanci muka ce mutumin da ya mika wuya zuwa ga Allah to in kin yadda da abin da na faɗi daga cikin littafi babu wani Allah sai Allah ɗaya ne za a bauta masa bautan gunki ba daidai ne. kuma kin yadda cewa dan aikin Allah na karshe shine Annabi Muhammadu tsira da aminci Allah tabbata gare shi in har kin amince da wayannan dokoki in na maimaita kika faɗi zan ce kina bin addinin musulunci kin zama musulma kanwata kin yadda da haka ina eh, yadda to yanzu kina so ki furta a gaban mutane da harshen larabci cewa ke musulma ne kanwata kina so ki faɗa da kalmar larabci tunda kin ce kin yadda Allah ɗaya ne kuma kin yadda annabi Muhammadu shine ɗan aikan Allah na ƙarshe to kina so ki firta a nan cewa kin zama musulma ba zan ce na zama musulma ba amma kuma ina ɗan tunani amma na yadda da duk abin da ka faɗi to in har kin yadda Allah guda ɗaya ne bayi da wani siffa na sassaƙa ko kuma hoto kuma shi kaɗai za a bautawa kuma annabi muhammadu tsira da amincin allah manzo ne kuma dan aikan allah na ƙarshe wayannan su ne dokokin da za su iya shigar da ke cikin addinin musulunci daga baya sai a koya miki sauran abubuwa na ibadu to in kin yadda allah ɗaya ne baya da kuma wani surra kuma baki yadda da bauta wa gunki ba kuma manzon allah shine dan aikan allah na ƙarshe to sai ki shigo wannan jami'an in allah ya yarda wannan jami'an. ko in ce hanyar rayuwa kalmar da tafi a hankali sai ki ga lamuran addini suna haɓaka a gurinki kina so ki shigo hanyar wannan rayuwar kanwata in Allah ya so da kyauta ce insha Allah to masha Allah kanwata yanzu zan miki tambaya ta musamman shin kin imani cewa Allah ɗaya ne eh na yi kin yadda cewa babu wani wanda za a bauta masa sai Allah maɗaukakin sarki ok kin yadda cewa bautan gunki haram ne na ɗan yadda ba wai duk zuciya na ba a'a ba a maganar rabi da rabi sai dai ko gaba ɗaya ba za ki cinye gurasan ki saki samun shi ba abin bauta yakan kasance daidai ko kuma ba daidai ba ki gane za ki bauta wa Allah ba tare da kin hada da wani gunki ba to ai ba ke ba bautan gunki wala ki yadda Allah bai da wani sifa na yadda to tunda kin yadda Allah bai da wani sura na yadda kyau kin yadda annabi Muhammadu shine dan aikan Allah na ƙarshe ka san ba komai na sani ba a hankali zan dinga fahimtar sauran abubuwan to shi sa wani sa'in nakan a yin zurfe tunani saboda ban san su ba wato abun nufi shine kin yadda shi dan aikan Allah ne eh na yadda da kyau kin yadda dan aikan Allah ne haka ne saura abubuwa zaki koya a hankali ai babu wanda ya zama kwararre a addinin kokari ake yi to kanwata in na faɗa da larabci zaki faɗi kalmar shahada kina so ki faɗi kalmar shahada da harshen larabci iri ɗaya ne da abin da na faɗi babu wani abun bautawa sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne zaki faɗa da larabci eh zan faɗa zan faɗa da larabci sai ki maimaita kuma zan dinga fassara miki ba damuwa ashadu ashadu allah allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu anna muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu na shaida na shaida cewa na shaida cewa akan akan ba wani abun bauta ba abun bauta sai Allah sai Allah kuma ina shaidawa ina shaidawa kan annabi Muhammadu akan annabi Muhammadu shine shine manzon Allah manzon Allah kuma bawan Allah an aika kuma bawan Allah masha Allah yanzu kin zama musulma kuma ina roƙon Allah da ya shirya da ke kuma ina roƙo in Allah yadda 'yan uwa maza da mata duk lokacin da wani ya karbi musulunci mata ku dinga karfafa mata ta gurin bincike da kuma sanin addini umwata ina roƙonki ki dinga karanta littafin Kur'ani mai fassara kuma dinga lura da dokokinsa da yardan Allah zaki zama musulma ta ƙwarai wadda ta mika wuyanta zuwa ga Allah ina miki kyakkyawan zato